Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana niyyar kai ziyara a Majalisar Ɗinkin Duniya don gabatar da jawabi ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai 193 a jajibirin ranar tunawa da mamayar da Rasha ta kai wa ƙasarsa a ranar 24 ga watan Fabrairu idan yanayin tsaro ya bada izinin yin hakan, in ji wata babbar ma'aikaciyar harkokin wajen kasar. mataimakiyar ministan harkokin waje na farko emin jafarova ta yi gargaɗi a wata hira da ta yi da kamfanin dillancin labarai na associated press a ranar juma'a tana cewa akwai abubuwa da dama da ya kamata a tabbatar da su kafin zuwan wurin inda a farko ta yi nuni da dalilan da ake ciki na soja a kasar da kuma gargaɗi daga hukumar leƙen asirin ukraine cewa rasha na shirin kai wani mummunan hari a watan fabrairu kakakin ma'aikatan harkokin wajen ukraine ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a shafin facebook a jiya asabar cewa kawo yanzu ba yanke shawaran ko da gaske shugaban zai kai wannan ziyara ba zelensky zai kai ziyara a kasashen waje ne dangane da halin da ake ciki a ukraine da sauran wasu dalilai in ji oleg nikolanko yana mai alkawari da sanar da jama'a game da shirin shugaban na tafiye-tafiye zuwa kasashen waje. wasu 'yan bindiga sun harbe 'yan sanda guda uku hallahira a wajen birnin peshawar na pakistan kamar yadda hukumomi suka faɗa game da tashin hankali na baya-bayan nan a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai fama da rikici da ke kan iyaka da afghanistan babban sufeto na ayyuka kashif attab abbasi ya ce jama'an uku sun mutu ne a yayin da suke bin 'yan bandigan da suka kai har ya ofishin 'yan sanda da gurneti da bindigogin sarika nuke da kuma makamai masu sarrafa kansu a sarband da ke kusa da peshawar haramtaccen kungiyar tariq taliban pakistan ko kuma ttp a takaice a ranar asabar ta dauki alhakin kai harin ofishin 'yan sandan kwana ɗaya da ta gabata tare da kashe jami'an Ƙungiyar TTP ta kai hare-hare a Pakistan a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata. inda take yaki domin tabbatar da tsauraran dokokin musulunci a kasar da neman sakin mambobin su da ke hannun gwamnati da kuma rage yawan sojojin pakistan a tsofaffin yankunan kasar masu yawan kabilu guguwar da ta afka wa california ta samu karin iska da ruwan sama da dusar kankara a jiya asabar lamarin da ya haifar da fargaban ambaliya da kuma katsewar wutar lantarki da jefa balaguro a cikin hatsari ruwan sama da ya faru a arewacin california ya zo da iska mai karfi kuma ya bazu zuwa kudu tare da karin guguwa da ake tsammanin za ta biyo baya a farkon mako mai zuwa in ji hukumar kula da yanayi ta ƙasa sama da mutane dubu takwas ne suka kasance ba tare da wutar lantarki ba da safiyar giya asabar sai dai adadin ya ragu fiye da rabi da rana a cewar shafin yanar gizo na poweroutage.us an ba da gargadin ambaliya ga yankin arewacin san francisco bay da suka hada da marin da napa da sonoma da kuma mendocino kogin salinas da ya batse ya mamaye filayen noma a gundumar monterey da kuma zuwa gabas gargaɗin ambaliyan ya yi tasiri a gunduman marsi da ke tsakiyar inda ake noma inda gwamnan jihar california gavin newsom ya ziyarci don duban matsalolin da guguwar ta haddasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto ya gano kusan mutane biliyan guda a cikin kasashe matalauta na duniya ne ake musu jinyar cuta mai barazana ga rayuwarsu a cibiyoyin kiwon lafiya da ba su da isasshen wutar lantarki wani rahoto na haɗin gwiwa na hukumar lafiya ta duniya da bankin duniya da hukumar kula da makamashi ta duniya da sauransu suka fitar a kwanan nan jami'an kiwon lafiya sun ce samun wutar lantarki a cibiyoyin kiwon lafiya na iya sauya abubuwa da dama tsakanin rayuwa da mutuwa hiza adar ruhani ita ce shugabar sashen kula da ingancin iska makamashi da kiwon lafiya a hukumar lafiya ta duniya ta ce yana da matukar muhimmanci a samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki a koda yaushe a asibitoci. Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer functioning, to have Ka yi tunani zuwa wurin kiwon lafiya ba tare da fitilu ko kuma babu damar samun ɗumi ga jarirai don samun na'urorin likitoci su yi aiki da ƙarfi a koda yaushe uh, Yana da matukar muhimmanci cewa muna da wannan wutar lantarkin. Wannan wani al'amari ne da ba a manta da shi shi na kayayyakin more rayuwa na cibiyoyin kiwon lafiya da ake matukan bukatar ci gaba da kulawa da waɗanda suka fi fama da rauni a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaitan ƙarfi. 'yan sanda sun faɗa a jiya asabar cewa an kwantar da wata yarinya 'yar shekara bakwai a asibiti a cikin mawuyacin hali kana wasu mutane biyar sun samu raunuka bayan harbin da ya biyo bayan wani makokin 'yan katolika da aka yi wa wata mata da 'yarta a london masu makokin sun yi kururuwa daga wurin da lamarin ya faru a wajen cocin roman katolika da ke babban birnin kasar yayin da aka ji karin harbe-harben binciken farko ya nuna cewa an yi harbe-harben ne daga wata motar da ta tashi daga inda lamarin ya faru in ji rundunar 'yan sandan birnin london a wata sanarwa da ta fitar yayin da take kaddamar da neman shaidu na gaggawa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa kasuwa a kasashe ya take jama'a masu sauraron mu ku da warhaka barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole masu yin magana suka ce wai gidan biki sai an su shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya leko ne kasuwar area 11 da ke nan garki abuja inda kuma shirin zai duba farashin kayan masarufi musamman abin da ya danganci kayan miya da kuma kayan abinci masu yin magana dai suka ce wai ana ana ta kaiwa ke ta kaya wannan shine babban dalilin da ya sa shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako zai duba farashin kayan miya da kuma kayan abinci ku biyo mu a cikin shirin sunana dai mubarak musa me ka kasa na kasa kayan miya ne tumatir tattasai albasa da kuma arshi da doya yaya kayan masarufi a nan najeriya to kayan masarufi har yanzu dai suna jiya yau don har yanzu dai farashi suna nan don wani ma yana ƙara farashi kamar misali kamar albasa da ana sai da ita wani iri yanzu gashi ana sai da ita dubu biyu har dubu biyu ma da dari biyar kamar tsohuwa kenan har dubu uku ana sai da ita to kamar dankali da tsadarsa dubu biyu da dari biyar yanzu kuma ana sai da shi dubu uku amma shi tumatir ya danganci kala-kala ne da akwai mai kyau akwai kuma mai ruwa-ruwa kamar wannan shi mai kyan muna sai da shi dubu biyu da ɗari biyar tarugu shi ma muna sai da shi dubu biyu da ta sai ma haka dubu biyu daman doya dai kowa ya san dai a wannan lokacin yanayi na take ta dan yi kuɗi amma kuma ita ikon Allah ta fara soka ba kamar da ba kamar wannan kashin muna iya sai da shi dubu bakwai yanzu da kasambu ana iya sai da shi dubu bakwai kamar da eh. yana kan kai nawa da kan da kamar wannan gaskiyan shi ko mutum ya sa. ko kuma ya bar shi dubu goma ne. To yaya amma kwastomomi eh, suna zuwa akwai kuɗi a hannun mutane ana zuwa sayan kaya? Eto, eh to kowa da ya sani dai a wannan zamani yadda take a Najeriya wayo wayo wayo haka dai ake ta maneji. Kin gan ba gashi kina kanin mu da a zaune muke dan misali a yanzu mutum yayi kokari ya sai da kashi biyu ko kashi ɗaya. To ni ce dai maman sajida akwai shinkafan tuwo akwai ta dafawa akwai wake. To yaya farashin kaya? Dubu ɗaya da ɗari uku kore ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗaya na 950 wake akwai na akwai na akwai na akwai na hamsin mai manja tara man ɗari shi ya za a kwatanta farashin kayan sabanin na da shin ya hau ne ko ya sauko linkin ba linkin ma hawa da ana cin shi kafa 300 mudu da ana cin ta 1300 ko ko ai abin akwai bambanci da yawa ma sosai na ga akwai sigarin tuwo daga wani jan wake da sauransu su kuma na dubu ɗaya da ɗari ɗaya kwarin kuma ɗari takwas ɗari bakwai da hamsin haka yake to yaya za a kwatanta yawan kwastomomi shin mutane akwai haɗin kuɗi a hannunsu suna zuwa sayan kaya? Ya babu kuɗi yanzu kan gaskiya sai dai ma ba gaya kacin ba a cikin shagon ba cikin shagon ba gaskiya sai dai maleji sai dai godiyar Allah kurin. Sunana Ibrahim. Eh na kasa kayan hatsi. To yanzu na ga dawar ma kala kala ne ga fara ga ja ga wata farar dawa da sauransu ga gyaɗa to yaya farashin kayan? Dawa ɗari hudu gero ɗari hudu wannan gyaɗa dubu ɗaya muna sayawa. Shinkafa to ɗari tara muna. To yaya farashin kayan sabanin da da yanzu gaskiya ka sun kara kuɗi sosai ko sai tsare sosai wallahi ba ko da ba suka sai hankali wallahi ran sai hankali ko sai kuka kai ba kudi ba kudi sun suka kiran ba kudi mutane to kamar yanzu a rana kakan sai da kamar shinkafa mudu nawa to abin ai da ce ina sai da kawai mudu 30 haka kawar 40 ma ashirin da ana sarki abin da ce ne ba kullum ake kasuwa ba sai hankali hankali su kuma su dawan ba. su ma haka sunana sa'ada alhassan mun kasa albasa tumatir da dankalin hausa da tarugu da tattasai yaya farashin kayan muna sai da albasa dubu biyu tumatir dubu biyu tattasai dubu ɗaya da ɗari biyar tarugu dubu ɗaya da ɗari biyar kamar an kasa dankali a nan shi kuma dankalin na dankalin dankalin zaƙi ne aka kasa a nan shi kuma ana sai da shi naira dubu ɗaya to yaya farashin kaya saɓanin da da yanzu a farashi yi normal da yanzu manoma suna ɗan jin daɗi su ma in sun noma ana saya kuma yana ɗan tafiya daidai dan dai an ɗan samu matsalar tsadan mai saboda hayowar ruwa na mai shine kaya dan kara kuɗi kawai gaskiya ne kuɗi ba kaman baya ba yanzu mutane suna dan shiga kasuwa sayan kaya sosai to kaman a rana kakan sai da kwandon albasa da tumatir kaman kwando nawa kaman a rana muna sai da kwandon tumatir biyu daya muna sai da albasa rabin buhu muna sai da dankali rabin buhu haka dai da shauran ta ta sai da tarugudi ana sai da buhu daya a rana gaskiya mu a Najeriya talauci ya danye kasa tattalin arziki a hannun mutane musamman dama in kaka ta yi yana dan tasowa sama alhamdulillah yanzu wani kira za ka yi wa gwamnati taxi. to muna kiran gwamnati ta duba inda ta kuskure ta gyara inda ta daidai ta kara karfafawa. masu sauraro kada ku sha'afa shirin kasuwa akai miki dole ne yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan za mu dasa aya a shirin namu na kasuwa akai miki dole na wannan mako kuma na farko a shekarar 2023 a madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya da kuma fatan Allah ya kawo mana sauki a yadda al'amura suka tashi a Najeriya ko kuma na ce suka yi ma tashin goron zabi a Najeriya kasance lafiya. Shirin BOA Hausa kasuwa mikido ne kasuwa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

Korintiya ta biyu sura biyar a goma sha bakwai na cewa saboda haka idan mutum na cikin almasihu sabon halitta ne tsoron al'amura sun shuɗe gasu sun zama sabobi. Allah yana so mu zama da sabon hali. Daga Allah ne idan mun yarda da shi mun kuma cewa duniya mun amince da shi to baya a zan sabon hali a rayuwarmu. Mutumin da ya yarda da almasihu ya ba ransa ga almasihu. Idan dama shi an san shi da sata, an san shi da ƙarya, an san shi da gulma, an san shi da zina an san shi da cuta an san shi da fitina an san shi da rashin adalci to yanzu za a sabon hali na kauna sabon hali na kyautatawa sabon hali na fadin gaskiya sabon hali na kasancewar rayuwar farki duk wani abin da zai zama da kyau cikin rayuwa amma idan ka kana cikin amasihu sai ka ci gaba da tsofin al'amuran nan kana karya kana cuta kana aikata duk abin ban kunya to baka ga ka samu almasihuwa fatar na shi ne kai za ka samu almasihu domin rayuwar kai canza daga tsohon hali zuwa samun hali hakan ka zama mutum mai barin gaskiya da biya da dukan kasa da yin rayuwar tsarki da kyautata wa jama'a da kaunan kowa da kowa da lura da duk abin da ya lalace da wannan ne zai sa ka san wata kyaru. zai sa a ganka ka zama mutum da za a amince da kai a kuma san da cewa hakika ka san Allah abin da ya sa mutane suna shakka inda gaskiya ne mun san Allah shi ne ya mu mun ce mu mutane da Allah ne amma har yanzu da nuna halayen da muke a da mu canza su ba fata na shi ne za ka yi da Allah ya canza ka da za ka na bayan na samun hali hali na almasihu ku yi addu'a ya Allah taimake mu nuna halayen da sun gamshe ka halayen da sun nuna kana zaune a zuciyar mu domin wanda ba su san ka ba su san ka a dalilin kyakkyawan halayen mu a samu zaman lafiya a kasan mu samu ci gaba a rayuwar mu albarkacin sunan Yesu mai ceto mu amin Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Babu Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai magana ne akan tsarin iyali wato family planning domin ba da tazarar haihuwa. Bari mu bawa bakuwar mu ta wannan mako damar gabatar mana da kanta. Sunana Hauwa Abdullahi Danfata, ni ma'aikaciyar jiya ce ko ma'aikaciyar ungozoma. ina aiki kuma da bayar university kano To za ki mana ƙarin bayani game da tsarin iyali wato family planning. Family planning wani tsari ne da ake yi domin samun tazara haihuwa ko tsara iyali ko kuma a samun tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa. Menene mahimmancin tsarin iyali? gaskiya mahimmancin yana da yawa basic din je sai in ce ko kuma mafi mahimmancin shine samun tazara tsakanin haihuwa zuwa wata haihuwa mace tana buƙatar jikinta ya murmure ya dawo daidai kafin ta ɗara ɗaukar wani ciki bayan ta haihu saboda process na haihuwa da ɗaukan ciki lokaci ne da ake samun canje-canje a jikin mace kuma yana bata wahala so idan aka samu tazara ɗin tsakanin wani haihuwa zuwa wani haihuwa ita kanta mace za ta samu lafiya da kuzarin da za ta ɗauki wani cikin na biyu shi kan shi ɗan nata zai samu daman da zai samu a shayarwa wadda yake bukata zai samu ya sha nono a wadace kuma wannan nonon yana kunshe da sinadari kamar yadda muka sani wanda sinadaran kuma suna da mahimmanci wajen lafiyan yaro da kwakwalwan shi da jikin shi da komai dai abu na uku kuma tsarin iyali wani tsari ne wanda misali idan mace tana da matsala da ya shafi daukan ɗaukan ciki ko haihuwa shi ma za ta iya ta ga cewa yaushe ne ta shirya ta ɗauka cikin kuma in ta ɗauka ya zama na cewa ta haihu kuma ta haifi lafiyayyen yaro ita kuma ita ma tana cikin koshin lafiya wani lokaci kuma kamar iyali in sun haifi yara da yawa sukan yi ƙoƙarin su ga sun yi wannan tsarin iyali din saboda su samu waɗannan yaran da suka haifa su iya ɗaukan ɗawainiyarsu da tarbiyyarsu da karatunsu na ilimi da tufatar da su da ciyar da su shin mata ne kaɗai ya kamata su yi tsarin iyali ko maza ma na iya yi eh, hakikanin gaskiya ba mata kaɗai ne ya kamata su yi tsarin iyali ba maza ma za su iya yin tsarin iyali abin da muka fi gani mostly a nan ƙasarmu a mafi yawa mata ne suka fi saboda kusan ana ganin mata su ne masu ɗaukar ciki ɗin kuma su ne masu yin ɗawainiyar haihuwa ɗin kuma su ne masu rena to shi ya saka ya zama na cewa mata sun fi amma maza ma za su iya yin tsarin iyali kamar wasu irin nau'in ko kuma na ce nau'ikan tsarin iyali ake da su kuma wanne ma aka fi yi musamman a nan Najeriya? To nau'ikan tsarin iyali gaskiya suna da yawa. Kusan zan ce akan dan ana ta samun improvement ko ci gaba a cikin harkan. So ana dan samun kuma sababbin hanyoyi ko akai-akai. To amma dai alakulla halin abubuwan da muka fi sani shine misali akwai kinga amfani da magani wanda ake ce musu oral contraceptive contraceptive pills su waɗannan ƙwayoyi ne wanda mace take sha kuma ana shan su ne kullum har iya tsawon tazaran da ake bukata abu na biyu kuma muna da tsinke na kofa ko in ce IUCD su kuma su ne ake sawa abu ne roba ne ko in ce a kofa ne akwai roba akwai kofa kuma da ake sawa shi kuma ana sa shi ne a cikin mahaifa in aka sa shi a cikin mahaifa shi kuma yana kare ko in ce yana hana a shigowar kwan haihuwa cikin mahaifa don haka haka zai hana a ɗaukar ciki sannan kuma muna da allura da ake muna da allura kashi-kashi kala su kusan kashi biyu zuwa uku a da ake amfani da su da kuma wannan alluran shi ma akwai wanda ake na wata biyu akwai wanda kuma ake na wata uku uku su kuma wani sinadarai ne a cikin su wanda shi ainihin sinadaran zai kawo canje-canje a harkar ciwo wannan sinadarai na jikin mace da suke kawo haihuwa ko suke shirya mahaifa saboda haihuwa to sai su hana wannan sai ya zama na cewa mace bata ɗauka ciki ba akwai kuma abubuwa ko in ce tsinkaye da ake sawa a ko kasan fata ko a cikin tsoka su ma kuma duk aikin dai kamar yadda su alluran suke yi su ma abin da suke yi kenan su ne muke kiran su implant sannan banda haka kuma a tazaran haihuwa din ana amfani da yin operations akwai operation da ake yi a ɗore bakin mahaifan mace yanda kwayan haihuwa na namiji ba zai iya shiga cikin mahaifan mace din ba bare kuma a samu ma ciki din sannan kuma banda haka akwai misali abubuwa na amfani da ake ake da shi kuma muna kiran su bariya method su waɗannan bariya method sun wani abu ne wanda misali ake yin su temporary irin na wucin gadi za a saka kamar irin su kwaroron roba shi kan shi kwaroron roba akwai na maza akwai na mata to duka ana amfani da shi ne a yayin da za a saduwa tsakanin mace da miji in aka amfani da shi shi kuma jinga ba zai bari ma kwayoyin haihuwan su haɗu ba ballantana a samu shi ainihin ciki sannan banda haka akwai kamar spermicides su spermicides kuma wasu abu abubuwa ne wanda su suna kashe ainihin kwayan haihuwa na namiji ne su su kuma amfani da shi shi yana hana yana kashe su ne so kan gaba za ma su samu rai da za su shiga su haɗu da na mace a samu haihuwa ba to ainihi gaskiya dai suna da yawa waɗannan abubuwa amma dai takaitaccen waɗanda nake gaya miki waɗannan su ne dai a takaici a wanda aka fi amfani da shi especially a nan mu ta Najeriya shine wannan IUCD abinda dai bincike ya nuna kenan shi wannan IUCD shine wannan da nake ce miki ana sa shi kamar akwai kofa ko wani roba ne da ake sawa a cikin mahaifa da yake hana daukan ciki to a najeriya dai bincike abinda da aka mm, sani shine cewa an fi amfani da shi gaskiya saboda ina ga kusan shi wani abu ne wanda yake in ka sa shi zaka iya cire shi a duk sanda kake so kuma daga mace ta cire shi cikin ikon Allah ba ta daukar lokaci za ta iya daukan wani ciki kuma banda haka baya kawo wani inconvenience ga macen da kuma namijin ma wani lokaci mata in suka sa zaka ga sukan manta ma da cewa sun saka shi su ina tunanin kamar maybe ko convenience din shi ko kuma amfanin shi ya saka mata suka fi amfani da shi kuma saboda kasancewar shi daga zara an cire shi za mace za ta iya daukan ciki wallahi kamar magani wanda shi kin ga an yi shi a hormones ne suna shiga cikin jini kuma idan aka ce ma an dakatar da yin amfani da shi already akwai shi a jikin system din mace kafin a ce an fitar da shi an excretin din shi ko ya bar system kin ga zai iya daukan dan watanni amma amma kamar shi IUCD in an sa shi mafi yawan lokuta gaskiya daga an cire shi baya daukan lokaci mace za ta iya daukan ciki in eh, kuma misali in ka sa ma ka fara samun problem da shi within a short time za ka iya zuwa anytime a cire kuma akan sa shi mata da yawa ma sukan in sun sa suna mantawa ma ciwa da shi a jikinsu saboda baya ba su wani damuwa ko kuma wani inconvenience duk abin da aka ce yana da amfani ko kuma fa'ida ko kuma tasiri a wani gefen kuma ba a rasa kalubale shin wasu irin matsaloli ne ke iya ke tattare da tsarin iyali eh to gaskiya kamar yadda kika faɗa ce kam duk abin da yake da amfani baya rasa kuma matsalan shi ko kuma ce disadvantage in shi eh gaskiya family planning su ma haka kowanne daga ciki kuma yana da irin nashi side effect ba za a ce gaba ɗaya irin side effect ɗaya suke da shi ba amma dai kowanne yana da irin side effect ɗin shi kamar wasu mata kamar irin ko pills aka magani ko allura wasu mata in sun yana canja musu yanayin al'adarsu banda yanayin al'ada da yake canjawa wasu sukan dan samu su dan rinka bleeding su rinka dan zubar da jini na wani ɗan lokaci kafin jikinsu ya karɓa ya saba to wannan ma kin ga wani inconvenience ne sannan kuma yana sa yana iya sa mace ta samu karin weight ta yi kiba wasu kuma lokacin yakan sa mace ta yi rama so akwai waɗanda kuma in mutum mace ta yi shi yakan dan daga jininta ko in ce blood pressure ɗinta so yakan ɗan kawo hawan jini a wani lokuta sannan kuma wasu daga ciki za su iya kawo matsala na cewa in ka fara yi kuma sai sai ya zama na cewa baka in ka daina ma kuma haihuwan ba zai dawo ba so duk dai irin waɗannan abubuwan suna da yawa gaskiya but these are the only few that I can mention for now to wace shawara zaki ba wa mata musamman game da tsarin iyali in eh, shawaran da zan ba mata dai abu guda ɗaya ne cewa suna buƙatar su rinka samun tazara a haihuwa tazara a haihuwa shine social waɗanda suke haihuwa akai akai nan shine ake cewa ko ni ko to suna buƙatar gaskiya su rinka samun tazara saboda jikinsu ya rinka warwarewa ya koma daidai ka kafin su ƙara ɗaukan wani cikin saboda tafiya ce kamar jone ne ɗaukan ciki zuwa haihuwa duk abubuwa ne waɗanda suna ƙunshe da ƙalubale kala-kala to yana da buƙatar a ce ka dawo da jikinka sosai saboda me saboda yaron ka ɗin kanshi da ka haifa zai samu ya sha nono yadda ya kamata ya samu kulawa kuma yadda ya kamata kuma ko da da wajen tarbiyya ma akwai buƙatar ka samu nutsuwa yadda ka tarbiyyantar da yara a one at a time at least ko yaya ne kana yi kafin wannan yanzu wannan ya kai wani mataki da zai iya makanshi wani abu kin ga kai ma ka samu lafiyanka kuma ko ga da zamantakewa ma bangaren zamantakewa mata in suka samu tazaran sukan fi samun zaman lafiya da mazajen saboda sukan fi samun lokacin mazajen nasu yadda za su kula da 'ya'ya kuma su kula da mazajen sa'annan kuma a ina kira da mata cewa duk sanda za su je tsarin iyali in sun je su je asibitin da ya kamata su yi su je gurin expert su zina zuwa kemis kawai su sai magani su fara sha su je asibiti a gwada komansu a gwada nauyinsu a gwada blood pressure din su a gwada musu duk wasu abubuwa a musu test cewa ba wani ciki a cikin su kafin su fara yin tsarin iyali kuma sannan duk inda suka je za su tsarin iyali akwai buƙatar a gaya musu hanyoyi da ake da su da kuma matsalolin hanyoyin da kuma amfanukan hanyoyin shine zai ba mace daman da za ta zaɓi wanda take so haƙƙinta ne mace ta zaɓi wanda take so ba wai a asibiti a ce kaza zaki ba unless in ba kowa an ga wani abu a cikin abin da ta zaɓa din ba za a iya sanar da ita ilmantar da ita cewa to amma fa kaza nan da kika zaɓa kamar zai miki kaza zai kaza amma dai a bata dama ta zaɓa abin da take so amma dai Allah a rinka zuwa asibiti idan za a yi tsarin iyali a daina yin shi da ka. Shin iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali ko tazarar haihuwa musamman a nan Najeriya? Eh kwarai da gaske iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali. Ai shi tsarin iyali ma ba zai yi ba idan babu haɗin kan mata da miji. Ai dole sai an samu fahimta da yadda da yarjejeniya tsakanin mace da miji sannan shine ma za a iya yin tsarin iyali. Saboda mace ke ai ba za ki tafi ki je ki tsarin iyali ba tare da yardan mijinki ko amincewar shi ba. Shi kuma miji shi ma bai kamata ya tilasta wa mace na dole sai ta yi a tsarin iyali ba idan ba ta bukata shi kan shi zaɓin tsarin abin da ake so a yi din ina ganin ya kamata a ce da mata da mijin ne suka tsara suka zaɓi wanda ya kamata a ce macen ta yi saboda wannan shi zai kawo fahimta shi zai kawo zaman lafiyan su ko da a ce misali in the process an samu wani dan complications ko wani side effect to abu ne wanda kin da tare aka yi kin gane za a samu fahimta kuma za a fi samun galaba a cikinsa masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.